la ilaha ko a ce ad ko a ce addu'a duk dai ma'anar da ba abin da yake magana game da kira ila shahadati an ilaha illallah da wato idan muka lura jerin ba wannan littafi suna tafiya bisa da tsari farko aka fara magana akan kitabun tauhid menene tauhidi sannan abu na biyu falalar tauhidi da irin yadda tauhidi ke kan kankare zunubi sannan aka zo babin da yake magana game da cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya hakikantar da tauhidi to ta sanar jannata da dai sannan ta aka zo aka yi babul khawfi min al-khair babul khawfi min al-khair yana daga alama na kamalan tauhidi da ka dinka jin tsoron fada cikin in har ba ka jin tsoron fada cikin ya zama ka kamalan wannan sai ya zanto cewa yana tantance mana ba a yadda ba al'amru min makarillah dan haka Allah ya ce afa aminu makarallah wala ya'munu makarallahi illa al-qawm al-fasiqun karshen dai matsayi ka duba girman mutane sakon da ka fahimta wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin wannan tana cikin ayoyin suratu yusuf aya ta 108 kenan Allah ce kul kace hadihi sabili wannan ita ce hanya ta ita ce turba ta sai zanto hadihi ismul isharar nan yana yin ne zuwa ga ash-shari'atul islamiyya ad-diyanatul islamiyya millatu ibrahim wato addinin annabi sabili wannan ita ce turba ta ina kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ga basira ala basiratin ana bisa ga basira nake ni wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni idan an ce basira shine ilimi ilimi ko ba an da ka ba ilimi ne yake ne shine take ce matsayin basira wato kamar matsayin gani ido idan kana da gani na gari yakan iya bambance tsakanin launi wannan ja ne wannan fari ne wannan rawaya ne wannan shuɗi ne lokacin da kake da labiyayyen ido ka kalli launi fari baka shakkar kasantuwar lokacin da kake da lafiyayyen gani ka kalli ja baka shakkar kasancewar da ja dan baka da dindiri amma wanda yake ganin sa garma garma ne zai rika ganin kaman ja kaman ba jawa to haka kuma wannan basira dangane da wato albasaru dangane da ganin ido kenan ru'ya kenan amma basira gani na zuci gani na zuci shine ilimi ya kasance kana da cikakken ilimi game da abin da zaka kirayi mutane kai tamfar yadda idan ka baya kofanto wajen launin da ko fari to haka zuciyarka ba ta kofanto wajen cikakken sanin abin da kake kira mutane sai ka tsaya daidai inda ka fahimta Ta fahimci abin da kyawun fahimta sai da kira mutane a cikin an zo an zo kalo wani wuri inda ka sani ba ka fi daga lokacin da ka fahimta kuma kira mutane a cikin wannan ilimi din cikakken ilimi shi ne basira to babu ilimin da zai zanto cikakke ya zanto har ya tafi cikin basira sai ilimin da wahayi ya tabbatar da shi haka Allah ya karbi a kun basa'ir min rabbi wa man absara fa li nafsi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum sa'ir dan ki ne ba ilimi ne yaqini shine ilimin da wahayi ya tabbatar duk abin da qur'ani ya tabbatar kuma ya kasance ka fahimce shi to tana da cikakken yaqini kan wannan abin ka san kuskure ba ya kada irin wannan ilimin tunda wahayi ne ya sanar da shi amma da abin da ijtihadin bai ijtihadi ne zai yi daidai zai yi kuskure ina fatan kun bayyana to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da yake kiran mutane a kai yana kira ne kan abin da yana da tabbas yana da ilimi a kai baya kiran mutane akan abin da yake da tafiya haka kuma duk wanda ke bin tafarkin annabi zai kira mutane kan abin da yake da ilimi a kai kada ya kira mutane abin da yake da ilimi sai ya ce hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani akan basira nake ni da wanda ya bi ni ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani wa subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah wa ma ana bin al ba na cikin a daga idan muka lura wannan aya ina ne alakar ayar da matashiyar magana matashiyar magana ne Allah ilaha shirmance zai saka ja baya idan an muna nama ko an zage ka zai saka ja baya amma idan kana kira mutane zuwa ga girma sai ka tafi girman ka ne magana in mata za ta karu ko za ta rabu rabuwa za ta ina fata an fahimta ad'u ila Allah ala basiratin ana wa tabani subhanallah wa ma ana min al-mushrikin kalmar ila Allah al-jar wal majnun dole ya zanto yana da abin da yake nema ya ta'alluki zuwa gare shi yasa wadanda suka ce yana ta'alluqi ne da fi'ile mudari'i din adu adu ila Allah wadanda suka ce a'a yana ta'alluqi ne da kan basira da zasu biyo baya ala basiratin ana wa wani tabani ala kulli hal an ce wancan ko an ce wannan natija dai dai ce mutum dai zai kira zuwa ga Allah ta misali ayar haka kafin a ji mu da kuma kanta an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لما بعث مؤاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه Laisa bainaha wa bain Allah hijab an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Abbas kuma shine babban Annabi sallallahu alaihi wasallam domin da al Abbas da Abdullahi mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam gare su da tabbata wato da Abdullahi ga mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato dukkan su ya ne nawa na Abdul Muttalib saboda haka kamar babba yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Abbas dan annabi sallallahu alaihi wa sallama dan war dan kadi an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas yana cikin matasan sahabbai wanda annabi ya bar duniya abdullahi dan abbas shekarun sa su kai cikin ba ko sun mutu da kada an gane ku abdullahi dan abbas ce annabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba ba'atha mu'azan ila yaman annabi tsara da mun tabbata gare shi ya aika da mu'azu zuwa yaman yaman dai ita ce sunan da ya aika da ma'azuwa zuwa ga yaman yaushe ne ya aike shi a shekara ta goma bayan hijira cikin watan rabi'ul awwal ba kuma shi kadai bai tura da shi da abu musa ashari aka tura ma'az zuwa ga sana'a da sauran ƙauyukan da ke daura da sana'a wanda birnin sana'a da shi da kasar aka tura abu mutul ashari zuwa da adan wani birni ne daga cikin biranen kasar yaman a yau annabi ya tura kaso biyu fa'ata mu'azan ila yaman ya aiki mu'az ko ya tura da mu'az zuwa kasar yaman fa kana lahu yace da shi innaka ta'ti qauman min ahli lalle zaka samu waɗansu mutane zaka je wa waɗansu mutane min ahli kitab daga cikin waɗanda aka wato sune yahudu alkitab din anan gurin ko zo a taura ko zan zo me injila zaka samu masana a taura ko zaka samu masana a injila ko duka biyu dan a wannan lokaci galibin mutanen da ke zaune a Yaman halin kitab ga su larabawa ne amma ko suna addinin yahudanci ko suna addinin kiristanci su suka fi yawa akwai masu bin addinin gargajiya na bautar ka dan haka sai annabi ke nutar da mu'azu dangane da waɗanda adadin su biyu yawa waɗansu malaman suka ce a'a ya sanar da shi ahlul kitab saboda su malamai ne gwagwarmaya da malamai tana da wahala sama da gwagwarmaya da jahilai bai sanar da shi sauran mushrikai ba tun da jahilai ne ba su da ilimi kiran su baya da wahala amma ahlul kitab suna da wani bangare na ilimi sai sai sun baka wahala suna da shubuhat da haka ke wannan kuma na nuna falalar ma'azu bin jabal tunda annabi ya aike shi tafi kasar yaman ya zama a madadin annabi a ya isar da sakon musulunci yakun awwala ma tad'uhum ilayhi ya kasance farkon abin da zaka fara kiran su ilaihi zuwa gare shi shahadatu anna ilaha illallah lalle ya zanto awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah yakun kaga fi'li fi'li fi'li daga cikin af'alun naqisa wadanda ake kira kana wa akhawatuha <laughs> ana kiransu cewa af'alun naqisa saboda kowane ɗaya daga cikin idan ya shiga cikin la yaktafi bi marfu'ihi idan ya shiga cikin mubtada yakan mayar da mubtada ya zanto marfu'i ya mayar da khabarul mubtada kuma ya zanto mai masu haka kana wa akhawatuha ana kiransu af'alun naqisa li'annaha la taktafi bi marfu'ihi bal tahtaju ila yani af'alun naqisa na kulli hal kaga nan gurin awwala ya zanto shi ne kabaru ya kun kaddam shahadatu shine ismu ya kun mu'akkar domin ya kamata ismu kana ya fara zuwa sannan mai kabaru kana amma ya halatta a fara kawo kabaru kana kan sannan a kawo mai ismu kana sai dai idan mun kawo kabaru kana to sai mu bashi ma yastahiqu min al-i'rab man ladhi yastahiqu an-nasb idan ko mun jinkirtar da mu kana shi ma sai mu bashi bayan sa hikmu da irada allazi yastahiqu ar-rabb shine kul yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ila wai zuwa ya halaka kuma kace kul yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata allah ila yanzu abin da ya shafi kashin maganar mutum ne Ya ta annabi ya tura ma'azu bil jabal zuwa kasar yaman menene farko abin da yake kira mutane shahadatu an la ilaha illallah wannan shine da babu da'awar ila shahadati an la ilaha illallah wa fi riwayatin a wata riwayan daban ba wannan ba yace kai kiran su ila an Allah ya zuwa da su kadaita Allah shine malamai wannan na nuna ilimin jin hakuri na yana so ya fassara mana bidan shahadatu an la ilaha illallah ya fassara ta da sai ya fassara ta da riwaya da cikin riwayoyin hadisi shahadatu Allah ilaha illallah shine dai mai ila an yi wahidullah idan shahadatu Allah ilaha illallah shine mai tauhidullah ta'ala shine ifradullah ta'ala fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi fi jami'i ma huwa lahu min khasa'is kadai ta Allah yace Ita ce su zuwa ga su kadai ta Allah su yadda su bauta samu Allah shi kadai fa inhum ata'uka lidhalik idan sun bi ka lidhalika akan wannan abin na shahadatu an la ilaha illallah fa a'limhu sanar da su anna Allah farada alaihim Allah ya wajabta akan su khamsa sanawatin salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane dare da kowane yini an gane ku shine sallan asbahi da sallan azhar da asar magriba da isha'i shine khamsa sanawatin fi kulli yawmin wa layla wani bangaren suna sallatin cikin yini wani bangaren suna sallatin kare shine ma'ana fi kulli yawmin fa inhum lidhalik idan kan muka biyayya akan wannan fa a'limhum to ka sanar da su anna Allah farda alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu wata sadaka wata sadaka ce wannan ita ce zakka tu'khadhu min aghniyaihim wanda ake karba daga hannun mawadatansu faturattu ala fuqara'ihim a mayar da ita zuwa ga fakiransu mabukatan fa in hum asa'uka lidhalik in sun muka biyayya game da wannan fa iyyaka wa kara'im amwalihim lalle ka kiyayi kara'im amwalihim ba su daraja daga cikin dukiyoyin kara'im jam'i ne na karima idan an ce madabba karima hiya allati tamtazu bi tsadarati laban wa tamtazu bi kasrati laham wa tamtazu bi kasrati al-akli والأمثال بكثرة السوء بجميع ذلك أو باستباق من ذلك يبقى بقى كلمة كريمة لأن يا كثرة تنا da yawan nono abin mace ya bi da shirar mai ko ya kasance gaskiya ko ya kasance tana da yawan gashi mata suna son dabba mai yawan gashi dan gashi ma jihadi ne ko kasance dabban nan tana da yawan cin abinci duk wannan nau'ika na dabbobi da makiyayi yake matsayin su to ka'ida in ka zo fitarwa da mutum zakka ba ka ɗaukan dabba da take da wannan sifofin ka ce za ka fitar daga cikin kididdigar abin da za ka fitar da zakka ya taɓa kamata mu abuwali kyale musu wannan in ka tashi fitarwa da zakka za ka fitar ne daga dabba tsaka tsakiya ba katuwa ba wadda ta fi ƙoci da yawan nama ba kuma ramammiya ba irin ta fi a a tsaka tsakiya idan ka ɗauki katuwa ka ha'inci mai dabbar idan ka ɗauki raman ma ka ha'inci zuwa talaka wanda za a ba haƙƙi saboda haka sai ka ɗauki mai tsaka tsakiya sai dai fa mai bayarwar yace ni na yarda ɗauki katuwa ɗauki mai yawan nono iyyaka wa kara'ima amwalihim lalle ka kiyayi manya manya ko masu daraja daga cikin dukiyoyinsu wannan ya nuna ismul mal ba wanda ya saba kuɗi a ce dafa ma mal rago ma mal akuya ma mal fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal maghlub annabi ya bar duniya a wurin da ya kama halifanci aikin sa kenan gwamnan annabi ne ke a yamma da ya dawo lokacin sa ya kare sai aka sake canza masa wata jiha din da ya tura hijab to kuma da zai tafi gwamna rantsar da shi aka aka ce wani za ko kuma zana masa ayyukan aka yi da aka zana masa ayyukan kuma sai aka haɗa shi da wa allazi huwa ala kulli shay'in raqib wa huwa Allah <laughs> aka zana masa tsarin ayyukan ayyukan da zaka yi وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا idan sun bi ka wannan sallah idan sun bi ka wannan zakka yanzu a cikin wannan haƙƙin kowa ya shiga farkon haƙƙin da kowa haƙƙin Allah dan da suke fara kin zuwa ga haƙƙin Allah bayan sun samu tauhidi abinda zai ƙara tace zuciyar dan adam ya mai da shi daga rishi ne sallah inna salatu sanaha hana fata ya wasu abinda zai biyo wannan shine zakka da ita zakka ana yaƙar su ana yakar zuciyarka ne ka tsabtace ta daga rowa ka zanto mai yawan sai aka nuna kulla alaka tsakanin mawadata da mai da talakawa aka ce Allah ya wajen talaka su uka zumin man in ya in wa turaddu alaman ala fuqara'i cewa a karɓa daga mawadata a baiwa talakawa wannan wani tsari ne na musulunci mai zaman kansa wanda ya rushe kapitalism ya rushe socialism domin capitalism ba don tsoron talaka ba don tsoron talaka jarin ka shine hujjar ta kace ko a tattauna da kai a kasa ba ka da jari ba ka da hujjar ba ka yi sama a tambaye ka ba ka da matsayi cikin al'umma su kuma yan socialin su ne a gaba ɗaya masu suna suna mu'arada ne dangane da almulkiyyatul fardiyya da ta wani mutum ya mallaki abu sai dai ya ga mallaka da kowa da kowa ne Allah ce ba za a zama daidai ba na duka sauna bai na

Allah ya tsara rayuwa ya ce na hannu ka samuna bai na fahim mai shi da hukun ai mun raba rayuwar haka a tsakanin su wa rafa na ba da hun fauka ba da darajatin limaza li yattakhidha ba'dhum ba'dan sufri mathalan rahmatu rabbika khayrun mimma yajmaun to kaga samar da tsari zai kulla alaka tsakanin talaka da mai kuɗi mai kuɗi ba jin haushin talaka talaka ba jin haushin mai kuɗi talaka an ba shi haƙƙinsa na zakka aka fitar da yawa kuma aka ba shi da yawa ba layi aka sake ba naira biyar biyar ko naira hamsin hamsin ya ci dukan ɗan sanda kafin ya samu a'a an bashi yadda ya kamata a bashi saboda haka sai zanto talaka baya kyashin ya dukiya ya dukiya baya jin kwashe salaka wallahi in mutum na ta salaka ta yadda ya kamata ko da an gwarta kadai za ka ga shi kansa ma security ɗin kansa ne ba tsaron kansa ne lokacin da ka zanto na gari ko da tsakanin makwabtan kai ka fitar da ka kuma ka bayar daidai yadda ya kamata lura wa ya fi bukata ba wa ya fi kusanci da ni ba wa ya fi cancanta wa ya fi kamata gwargwadon nauyinsa gwargwadon kwazansa kamar bayar da rabo mai tsoka a waɗannan mutanen ko baka nan ba za su yi tafi wani sani a wajen gidan to sai kasance kayan tsaro kayan kasa kan kasanga ko yaran ka da suke kusa kai suke maka hidima ne wata gobe ya kasance ka kyautata musu a wannan zakkar Ka gani hakkin ne suna cikin alfukara suna cikin almasaki amma ba ka ce ka ba su kowace don yaran da sai idan suke tuba wai za su daga baya yaran فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وأن حديث إمام البخاري ده إمام مسلم سكر ويتوش حديث إنه إن قدت to wannan hadisin da shine waɗansu malamai ke kafa hujja bisa cewa ashe in zaka kiraye mutum zuwa ga musulunci za ka haɗa masa ababai ne gaba ɗaya ko za ka fara bin su daidai mutum ne yanzu zo yana son yin musulunci shi kenan sai ka fara kai to dai in za a shiga musulunci akwai kalmar shahada kuma kalmar shahada ga ma'anar ta kaza da kaza da kaza daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai sallah guda biyar a yini daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai zakka daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai azumi daga nan gurin kuma ka yadda in ka samu kuɗi sai ka aikin haji daga nan gurin Allah ya haramta giya Allah ya haramta Allah ya halal wadi kuma an daina cin nanci daga yau ba ciwa-ciwa da kaza da kaza yanzu sai ka gana masa wannan sanan ka ba shi kalmar shahada akwai mutumin da idan ka zana masa wannan sai ya fasa shiga <laughs> ya shiga kafin nan shi malaman suka ce ɗaya za ka ɗauka wanda wanda mai muhimmanci shi ne ne dan ka ta da annabi ce fal yakun awwala ma da ilayhi bi shahadatu ya hada ilaha Allah ya kana da wani abu sai sun yadda da wannan fa inhum ata'uka lidhalik fa akhbirhum kadhaka fa inhum ata'uka lidhalik fa akhbirhum kadhaka al-aqli lidhalik eh da suka wannan na nuna in za ka kirayi mutum zuwa ga musulunci ka kirayi zuwa kalmar shahada kai masa sharhinta abin da ta kore da abin da ta tabbatar da muhimmancinta da tarayyar annabawa gaba ɗaya wajen kira zuwa gare ta ya fahimci da kyakkyawan fahimta wannan shi ne jagoranci ya da sauran abubuwan amma in ka ce komai sai ya ga lokaci guda wani ba zai iya ba ai wani ya zo ya tabbata nan bai ce da ya ce ta zama ya ce ta yanzu za ka so a yi da yarka yanzu za ka so a yi da kanwar mahaifinka za ka so a yi da kanwar mahaifiyarka ya yi ta zana maka matan da suka fi kowa kusanci ya ce ba su ba ita ce idan haka ne duk wanda za ka yi da kanwar kanwar wani ce yar wani ce kanwar mahaifin wani ce kanwar mahaifiyar wani ce yadda kai ba ka son wannan ko da mutum ya nuna ke ya kamata kai masa bayani amma yanzu kila da wani zai zo ce mana abu sai ya ce mutum ta amma ba ba zai tuna sunan mutum sai ka ba mutum nan sai ka kula mutum ta kula saboda haka ne wato wannan na nuna da'awa tana fara zuwa ga tauhidi kuma da'a zuwa ga tauhidi wato ita ce farkon abin da ake fara to gomnati haka hasan su wannan suka ce da kuma shine sayyid kutub ke cewa muhammad kutub professor muhammad kutub da ke ta ulum qura kanan sayyid kutub ne yake cewa bayan mun yi shekaru 50 sai muka manta sai mun yi tuya mun manta da albasa muna ta kiran taro amma mun manta da farkon abin da annabawa suka fara kira shine ne da mun matsawa mutane akan wannan sun fahimci wannan har tsawon shekara hamsin nan da yanzu ko mun zo mun ta gwamnati da kuma amma sai muka taho da bargurbi wani yana kaza wani na kaza dukkan su mun yi tare akan muna san shari'a sai dai mu mun koshi da aqida waɗansu mu koshi da aqida ba sai waɗanda ba su koshi da aqida ba su da kawo mana ka suna yi wa cikin mu sabula akwai da rubuce rubuce su kan kuma ne yana da kyau mu cire da karanta dan yaga yadda duniyar waɗansu ta kasance da yadda zamu yi a takaice dai wannan na nuna farkon abin da za a fara kiran mutane shi ne tauhid duk da'awar da baka gina ta akan tauhidi ba kana ba ta lokaci ne kawai karshe za ka yi shekara ashirin idan ka za ka yi shi da mai nasa sabu sai mai na tufa a cikin mutane wallahi za ka yi sigar komai ba kuma ko ka tara su mutukar ba akan tauhidi ka tara su sai an yi taron kuda kuda baya taruwa sai akan sai akan kasance sai akan tafi sai karshe kuma za su bayi kuma a rasa amma in aka yi wa tauhidi kyakkyawan fahimta ba wannan yana nufin a banzantar da shari'a ko a mantar da mutane ta ba ya kasance ana faɗa musu al'ahammu faɗa ga tauhidin ga kuma shari'ar ga mu'amalar ga kaza da'awa daga lokacin da da'awa ta fara samun cikas daga lokacin da muka fara ware aqida daban shari'a daban mu'amala daban kaza daban daga lokacin da'awa ta fara samun cikas yanzu ka duba kitabul iman na cikin sahih bukhari ko ka duba kitabul iman na cikin sahih muslim sai ya kawo abinda shari'a ne sai ya sa masa suna imani sai ya kawo rukunan imani kuma ya sa masa suna imani sai ya kawo mu'amala tsakanin ka wanka musulmi ya sai masa suna imani ya zo ya yi babi idan ya yi babi din nan sai ce ifsha'u salami min al-islami ko ya ce min al-imani sai ya kulla babi al-muslimu man salima al-muslimuna bi lisanihi wa yadihi sai ya zo ya yi babi ya ce as-salatu iman sai ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum bi ma'ana salatakum Allah ya ambaci sallah da sunan imani sai ya yi babi sai ya kawo wani abu da mu'amala kuma dukkan sunan su ne imani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi salawa salatun man wajada fihi salatun man kunna fihi salatun man kunna fihi wajada bihi ta alawat iman dan yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an yauda ila al-kufri hada an tanqadahu Allah minhu kama yakrahu an yukuzafa sunnah dukkan zai hada sai ba sunan ne imani kaga sun rubu salar rubutun su ba irin da namu bane salon wallafar ma ba irin nawa bane sai mutum ya zo ya babu imani sai gana magana akan aswaki dan ya zama shi kansa imani yayi magana a kulla babu kai imani sai maka sallama in ka samu yan uwanka musulmi sai maka imani ne imani ne kuma ya kawo imani da mala'iku imani da littafai imani da ran tafi kiyama shi ma game ne imani ne duk wannan dan sunna mana al-islamu kullun la yatajassa kuskure ne ka fara da'awa da wani abu daban ba tauhidi ba kuskure ne ka tsaya akan aqida ita kadai ba tare da kai sharhin sauran mu'amaloli da shari'a na musulunci ba dan mutane ka gyara rayuwar su da hada alaka ake tsakanin ababen da shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya kaga da dama kaga da kana karanta da tafsiri ulumul qur'an kana sauraron malamai malaman suna manya manya ma za su ce maka tauhidi shine mafi muhimmancin abu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna shekara goma sha uku a makka baya kira zuwa ga mai zuwa zuwa gare in ban da sallah da aka wajabta sai ka ce a'a wanda tauhidi ya kira mutane zuwa ga mu'amala ya kira mutane zuwa ga mu'amala da ko surorin makka din mana ai akwai mu'amaloli a cikin ba tauhidi kada annabi kira mutane ba lokacin da ya kira zuwa ga tauhidi dai da lokacin kuma ya ce wa kana rabbuka Allah ta abudu وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقر رحمهما كما ربياني صغيرا نن take kuma can gaba yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsuka wala tabsuka kullal basti fataqau da maluman mahsus wannan ba yana ruwa ba da wannan tauhidi ne magana tauhidi bane wannan yazo suratul luqman an yi magana kan tauhidi an yi magana akan ginin sama ginin kasa saukar da zuwa fasa biha min kulli ba wa zalla min as-sama'i ba an amtarna biha min kulli zawjin karim hadha khalqullah فاروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لكم الحكمة dan sai rinka a cikin wasiyar kuma ya bunayya aqimi salata wa amr bil ma'ruf wa nha anil munkar wasbir ala ma asaba inna zalika min azmi al-umur ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واقصد من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الغني تكون بسلوك سلوك ده آداب halayya magana yadda zaka yi da akoya ba duk a ina a daidai lokacin da ake maganar tauhidi daidai lokacin da ake cewa idan kana tafiya kana da takama lokacin da ake maganar tauhidi lokacin da ake cewa in za ka yi magana ka daidai da fatan sauti dan munin sauti ne sautin da mafi inkarin sauti ne, sautin mai daki kar ka zanto kana hira da mutane ana ji kan nesa in ba hudubar juma'a ba in ba wa'azi ba in ba wani abu wanda yake bukatar jiyar da mutane hira kawai kai da abokan ka kai kuma ana ji daga nesa inna ansar al-aswat ake koya ma tafiya akan titi wa kasbi mati wa khudh min sautin duk lokacin da ake magana kan tauhidi dan a nuna maka tarihi da ashe sai yanzu in ware in zo in dauki ma'amaloli in zo in dauki bishu in dauki halayya na hakuri in dauki menene in zo in dauki na bulbuli da zikirai da salati da in fari in rike su kadai in kyale tauhidi ba sai yi ba in dauki tauhidi kuma in kyale su ba sai yi ba dole sai in yi mai sai an hada ونهما عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ايتي ولهما لميري بخاري مسلم يا cikin بخاري ده مسلم tabbataccen hadisi an sahal ibn sa'ad daga sahal ibn sa'ad ibn malik al sallallahu alaihi wa sallama ya ce yawma khaybar a ranan khaybar yace la utiyanna rayata qadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يؤطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه fa arsalu ilayhi fa utiya bihi fa basaqa fi aynayhi wa da'a lahu fa bari'a ka'an lam yakun bihi waja'un fa ataahu ar-raya fa qala انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا khairul laka min umurin na'am yadukuna ay yaquduna an karbo hadisi daga sahal bin sa'id bin sa'idi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yawm khaybar annabi ya faɗa a ranar khaybar khaybar din suna ne na wani gari garin da ke arewacin madina akan hanyar tabuka ko kan hanyar sham tsakanin garin da madina kilomita 170 mazauna ce ta Yahudawa a garin a can gari ne mai yawan da bai ne wuri ne mai dausayi annabi ya faɗa yau ma khaybar ma'ana a nan gurin an shafe mudaf an shafe mudaf ilai yau ma ghazwati khaybar amma sai aka shafe mai lafazin ghazwa din alladhi huwa al-mudaf wa ubqiya al-mudaf ilayhi wa uqima al-mudaf ilayhi maqam annabi ya faɗa a ranar yakin khaybar a shekara ta bakwai kenan bayan hijira aka yi wannan yaki annabi ce la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi abinda annabi faɗa ke la utiyanna rayata gadan wallahi zan bayar da tuta gobe raya tuta wallahi zan bayar da tuta gadan gobe ga wani mutum wa wanda yake san Allah yake san manzon sa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa suke san shi yaftahu Allah ala yadayhi Allah zai bude khaybar a hannunsa shine komandan da zai je ya jarin dinar a bude khaybar annabi ya faɗi wannan magana ana gobe da tura rundunar ya fito daga madina ke abin goban a yi gumurzu ya ce gobe wanda zai rike tuta ya zama kwamandan yaki, wani mutum ne wanda yake yana san Allah da manzansa Allah da manzansa suna sani ai kaga falalan ke da wani annabi ke tabbatar baya ga wannan yaftahu Allahu ala yadihi a hannun sa kuma za a ci nasara kaga mai wata falalan ta gaba kenan kuma annabi ya karfafa sa da nau'ikan abin karfafa magana guda uku farko alqasamu na biyu allamu na uku nunu tauke la utiyanna la utiyanna saboda asalin lafazin uti sai aka kawo nunu tauki da musakala sai aka ce uqtiyanna sai aka kawo lamun tana karfafa magana ita wannan lamun ita ce lamun wasu al qasam in ka same ta ana kaddara rantsuwa kafin lamun din sai dai ki daga ce wallahi la uqtiyanna kaga ga wallahi da ne la da ne uqtiyanna da ne mu akida guda nawa kenan al muakidatu salasa أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بهذه المؤكدات الثلاث القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة yace zan bayar da wannan tuta gobe ga wannan mutum abatan nasu sai mutane suka fana ya dukuna lailatahum suna tattaunawa a daren daren gaba daya ko kuma sai da suka wajen karfe uku na dare har suna ta tunanin wannan waye za a ba ayyuhum yusa wannan su ne za a ba shi wannan annas anan gurin amun urida bihi al ina fatan kun fahimta annas anan gurin yana nufin ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su duka ko wanda suke wurin wanda suke wurin kadai amma an sa musu suna annas wannan na nuna wani bangare na mutane ana iya musu tare da cewa lafazin annan ya tafi kowa da kowa wanda ke wurin da baya wajen musulmai da kafirai shin duniya ta kwana ne gaba ɗaya suna tunanin wa annabi zai nada ko kuma sahaban kawai da suka fita ne suka kwana suna tunanin wa annabi zai nada idan annas muna amun urida bihi alfa fa nasu yadukuna lailatahum suna ta tattaunawa a cikin daren ma'ana ya kudu na laitahun kenan suna ta tattaunawa abinda suke cewa ayyuhun yutsaha shin wanin daga cikin su za a ba shi wannan tutar a riwayar muslim Umar dan Khattab yake ban taba neman mulki ba a duniyar sai a wannan ranar ba wai kawai dan ace ne kuma nan ba dan na san in an bani tutar to abinda aka fada da yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu wa rasuluhu shikenan wajaban wani wacce da ya san cewa ta samu kenan sai na kwana ina fatan ina ma ni ne wannan yace ba taba da mulki ba a duniya sai na falamma asbahu yayin da sahabbai suka wayi gari gadau ala rasulillah sai suka yi tambako zuwa wurin annabi da wuce tabbata gare shi kulluhum yarju an yu'taha kowannen su yana so a bashi kada ka kafa hujja da wannan wajen takara don gwamnati ka ce ga sahabbai ma kulluhum yarju an yauba abinda suke kafa hujja da shi su malamai cewa la isara fi ba da saba la isara fil qada'in al mutahaqqaqa shar'an duk abin da yake falala ne ba ya da kai ki ki dole ya ki da ko ba ba sai dai kai ni dai ke da kika daga wanda ya riga wani samu ya samu wanda ne gaskiya abin da imamu sun yi shirya akan cewa a a babin da aka ce a yi isa da aka ce wa yusiruna na anfusihim walau kana bihim khasasa shi wannan fi sa'at ne ko kuma ko a cikin lamarin duniya ne ba fi a cikin lamarin duniya ne aka kawo wato ga wani abu za ka iya za ka iya amfanuwa da shi amma ka ba ta ko ka tibi da ta karanta kana da bukata ta ka kai ma baka wadatu ba amma ka ba bata da tibi da ta sabai abin da zai kira wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim amma an zo za a shiga tafin gaba ga ka taho ga malamin ka ya tafi sai ka san Allah wace? Sauki za ka yi ka shi zuwa in ka riga shi zuwa cikin. ga ka taho ga mahajin ka taho za a shiga sahun gaba da za ka sai wuce rike za ku yi wanda riga wani zuwa cikin. duk a ababin da'a ba a yi isa ba ka cewa ka fifita wani sai dai ka yi yunkuri da kanka ka sahabbai ai an san su sune fa ayatu fa yusuna ala anfusihim amma kuma faran ma asbahu ga dau ala rasulullah kulluhum yarju ina maganan wayo ina maganan wayo suna ala anfusihim sai ba babin ta bane ba babin wani surun da lamun su daban nan gurin ko babin nan gurin falla a ake ne ba saboda kowa wani gura da wancan wani abu ne na duniya sai da ka iya hakura gaba da wanka kun fahimta ko fakala sai annabi sai aina aliyu bin abi talib mutane da sun zo suna kowa yana zazzara ido a baki sai annabi sai aina aliyu bin abi talib ina aliyu dan gidan abu talib fakila sai aka bai wa annabi labari huwa take ainihi aka ce ai yana tun yana fama da idanunsa guda biyu yana fama da ciwon ido yana fama da dindimi ko gani baya iya yi fa arsalu ilaihi sai sahabbai suka tura ilaihi zuwa ga aliyu cewa yanzu annabi na neman shi a wata riwaya aka ce wanda ya tafi zuwa neman shi ne salmatu bin al aqwa in ban manta ba salmatu bin al aqwa ko shi ko sa'ad bin abi waqas ɗaya daga cikin su yaje yiwo masa da gora ya tafi da shi duk abin da ke so in tantance mana waɗannan mutanen ga hadisi dai na sahal bin sa'ad ne ga kuma cikin marwaitan sa akwai sa'ad bin abi waqas akwai salma bin al-aqwa wanda aka ce ya je ya kamo shi ko salma bin al-aqwa ko sa'ad bin abi waqas yanzu na manta ɗaya daga cikin su ne lalle ɗin su ne falalar duk da suka su da suka taru a wajen ba ta su bace ba ta wace ta alimi ce dan haka sai aka fa utiya bihi sai aka kawo shi fa basaqa fi ainihi sai annabi ya tofi a idanunsa guda biyu wato ya karanta wata ruqya ya masa tofi kaga wannan na nuna halaccin ruqya kuma cewa ruqya ana yin ta ko da ba a ainu ba ko da ba a huma ba ba kamar hadisin da muka karanta ba ba da yace la ruqya illa min ainin aw huma wannan muka ce babin sa daban baya nuna kore rubuya cikin abin da ba ainu ba cikin abin da ba huma ba kamar yadda bayani ga dai nan gurin annabi ya musu tofi tofin nan shine rubuya din duk wannan ah, hujjoji ne masu rubuya ne wadannan wa da'alahu yayi masa addu'a ta gari Hakan ce da'alahu in kai wa mutum addu'a ta gari amma an ce da'a alaihi ya musu mummunan addu'a ba ma sai ce da'alahu yayi masa addu'a ta fatan alkhairi fa bari'a Ali bin Abi dan take annabi na gama tofi kuma ya warke wannan na nuna wato annabtuwar annabi kenan mu'jiza ta tabbata kenan ga kuma abu na gaba ta wurin da yace yafsa illahu ala yadi tun kafin gare wa yace gobe za a ba da tuta ko wanda za a ba tuta sai ta nasara wannan ma annabtuwar annabi kenan kun ba haka ba ai Allah ne ba wanda za abin da ya gobe sai Allah amma Allah ya sanar da shi goben za a ci nasara dan haka yake ba da labari tun kafin abin ya faru duk wannan alam ne mina alamin nubuwa fa bara'a wata ruwayan suka ce fa bara'a ne ba amma dan za ga an rubuta fa ka an lam yakun bihi waja'un kai ka ce wani radadi bai kasance ba tare da shi alwaja shine an alam radadi ko zubi fa atahu rayata sai annabi ya ba shi tuta wannan nan nuna ji annabi yana da tuta wajen yaki an ce yana da raya an ce yana da liwa kuma dama ai akwai liwa ta sunan ranar tashin kiyama yana da liwa ul hamd a ranar tashin kiyama kuma samu da cikin wannan liwa wannan to me a raya waɗansu na cewa ita ce alliwa waɗansu na bambance tsakanin raya da liwa a raya suka ce tuta wadda take a buɗe amma liwa akan tallan lankwace ta ba a buɗe ta gaba daya ɗan linki ta kasan sai wani bangaren ta kawai ake bai to annabi na da liwa ya tabbata kuma yana da raya liwa din ma wato fara ce tsal kuma a jikinta an rubuta wato la ilaha illallah muhammadu fakala sai annabi ya ce unkus ala rislik ya ce wa ali bin abi talib unkus ta shiga jika ta shiga tafi da rundunar yaki ala rislik amma ka tafi a natse shine abin da ala rislik ke nuna shine malamai ke cewa a yaki ba a bukatar rantsuwa domin yaki dan yaudara ne baka tahowa da kayan fada duka fito fili a gaban da abokan adawa su gani amma ku bi ta can mu ne bi can ta tadkhulu min babin wahidin kulu. dan babun mutafarrika wadansu ta sama waɗansu ta kasa waɗansu ta ruwa ba a boye ala rislik annasai kuma ka ce rundunar ka kar wanda yake dauki sai bayan ka ce ya kai kar wanda ya motsi sai bayan ka ce yayi duk wanda zai motsi yayi a lokacin da ya dace kuma bayan ka kan ne daga wurin ka da musulunci da tsari a tafi a natsaye hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sauka a farfajiyar saha shi ne dukkan filin da yake mutaka da su mutanen Yahudawan Khaibar da har sai ka sauka a wajen su wato da an ce sahatul qaumi in ma dai zanto tsakiyar garin su in ma zanto dab da garin su dukkan wani fili da kake kawai abin da ya rike ka cikin garin ne saha ina annabi ke cewa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzari ai in har kuka idan muka zo saha din kun ji annabi sir da kawai ya kare yace idan ka sauka anan sun madu'uhum ila al-islam sannan kai kiran su zuwa ga musulunci mahallin shahira cikin hadisi shine wannan sun madu'uhum ila al-islam shine dace da babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah kawo wannan hadisin a nan gurin na nuna shahadatu Allah ilaha illallah yadda da ita shine yadda da mai al-islam ad-da'watu ilaiha da'wa ta ila al-islam kuma wannan na nuna ad-da'watu ila al-islam la takunu illa bi da'wati ila shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kabi bai da fikin malamin ki a ta yi ta yi falakun awwal ma tarawu mai laifin Allah ilaha illallah nan ko sai ta kudu ila al-islam din nuna mana da da'wa ila shahadati Allah ilaha illallah da da'wa ila al-islam da kuma dan da yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ad-da'watu ila Allah ad-da'watu ila shahadati Allah ila Allah ad-da'wa ila an yuwahhidu Allah ad-da'wa ila al-islam kullu dhalika lahu ma'anan wahid kun fahimta da kyau wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi kalabar ta musu abin da yake wajaba akan su min haqqi Allah ta'ala na haƙƙin Allah fihi a cikin musulunci din za a musulunta sai kayi bayani komai ka san sun san na farko suka ce idan kai kira mutane zuwa ga mai shahadatu Allah ila illallah ba sai ka ce kuma komai da wannan sai kyale a hankali ku dan an ce kule kun awwala ma tadawu mai dai shahadatu Allah ila illallah idan sun bi ka kan haka sannan me sannan in sun bi ka kan haka sannan me wannan hadisi sun ba karanta amma wannan sai ce sun madu hukum ila al-islam kai kiran zuwa ga musulunci ya tsaya nan sai ce wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqin lahi ta'ala fi yaran da fi sharhi kin duk abin da ya wajaba na haƙƙin Allah kan sallah zakka wai duk ka faɗa musu a yanzu nan take shi ne hujjar wanda suke ta sai ka faɗa da wannan kuma shi shine hujjar wanda suke ta me za a faɗa sai har zuwa Allah ya rani wanda take dai waɗansu malaman suke cewa za ka haɗa hadisan ne akwai wanda suke bukatar kai musu wannan kwaro-kwarai akwai wanda suke bukatar dole dai wato ne kulle makamin masalun kamar da malamin balaga ko wani wuri akwai magana da ta dace wa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min sumurin na'am yace wallahi a ce Allah ya shiryar da mutum tsaya ta hanyar ka khairul laka shi yafi yanka alkhairi min sumurin na'am sama da dadayen dabbobi ko dadayen rabin la an yahdi Allah bika rajulan wahidan Allah ya tafiyar da mutum tsaya ta hanyar ka wannan shi fi maka alheri sama da da abin da ke cikin annabi ke fadawa Ali bin Abi Talib haka daidai lokacin da ya tura shi Khaibar yace kafin ka fara a kasa sai ka fara kiran kiransu da musulunci kai musu sharhin musulunci wannan shine kashin bayan hujja bisa ga cewa baya halatta a fara ya yakan kafirai sai in an kisar musu da musulunci sannan sai a yi mai sai a yake su amma kafin a isar musu da musulunci kafin a yi musu wa'azi kafin a yi menene magana ba yake Ka kaga jihadi me yake riga nan ta a wace take riga jihadi tun daga shi abinda annabi ce qunfus ala rizqi hatta tanzila bi sahati thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fi فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا khairul laka min umurin na duk wanda da'awa ne idan an fara kiran mutane zuwa ga musulunci suka kiyarda suka hau kujeran naki da ake to ku yarda ku ba da jizya da kyale ku da addinin ku yarda ku ba da jizya idan suka ce ba za su yi musulunci ba ba za su ba da jizya ba da ya ke kaga yaki ma a ce yana da matakin yaki yana da matakin yanzu yau da'awar nan ta ake bukatar isar da ita zuwa ga waɗanda ba mu waɗanda suke zaune a kusan mu maguzawa da suke zaune a bangarorin mu ƴan mishan da suke zaune a kudancin kasar nan kai da waɗansu ma daga cikin arewacin kasar nan jihar Kaduna yan sauran zaria da nan har na fitik idan ka je Benue ga nan idan ka je Taraba idan ka je Adamawa jihar Borno idan ka tuka na nan akwai waɗanda suke bukatan kiran zuwa ga musulunci akwai waɗanda ba su riga sun riga kiristancin ba suna maguzancin su kawai ya giya su ci matan su zai su musu noma a yi kiran su zuwa ga musulunci akwai wanda sun riga sun da kiristancin a kiran su zuwa ga musulunci wannan shi ake bukata a yau kafin maganar jihadi ko ya kasa su da sai an fahimta don ma makon namu na a tana ba ta rasu kaga idan ba sai da wannan ba wannan maganar ya kasa a takaice da wannan hadisi na nuna kira zuwa ga musulunci wanda shine farkon wato abin da ya shafe mu dama babu da'awa ila shahadati Allah ila ila sannan kuma nan take na nuna falalar Ali bin Abi Talib ga masail da ke cikin waɗanda zamu bi su ɗaya bihi masail al-ula anna ad-da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a rasulullah kira zuwa ga Allah shine tafarkin wa wanda ya bi manzon Allah a ina zamu fahimta ka qul hadhihi sabili. adubu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan mun fahimci dukkan mabiyin manzon Allah yana kira ne zuwa ga musulunci shine waɗansu suka ce abinda da ya kamata malam ya ce anna da'awata ila Allah tariqul anbiya'i jami'an wa atba'uhum kina zuwa ga Allah shine tafarkin wa annabawa gaba daya tare da wanda ya bi su wato wannan na nuna mana kenan ka yadda da musulunci kai ka yi aiki da shi ka fahimci suna kai aiki da ita wannan kadai baya wadatar sai ta kira wani gurgudan halinka wannan wani da za ka kira kila ka sai kila ƴaƴanka ne kila makwabtanka ne yayyanka ne kan nan ya so nawa nawa ne za ka ga mutum ya fahimci suna ya fahimci addini kullum yana inda ake karatun qur'ani karatun hadisi karatun fiqh komai amma gidansa kuma zero zero gidansa ba komai dangane da fahimtar addini game da ƴaƴansa game da matansa game da kannansa game da meyinsa ba ta cikin addini to wannan baya cikin sinadarin tafiya wajen yada musulunci sinadarin tafiya wajen yada musulunci wanda yadda yake zuwa masallaci kuma a gidansa yadda zai zo masallaci yana da yara ɗan shekara 20 ɗan shekara 15 ɗan shekara goma ya ga cewa yana matsa musulunci ji tafsiri ya ji ji qur'ani ya ji ji hadisi ya ji ai idan an je gida an dora tukunya tukunya dai suke ci tukunya dai suke ci to ya zai zo nan gurin ga wata tukunya an dora shi kadai shi ya kyale su ai bai kamata ya musu wallahi ya kamata wannan lalle ya kasance an gyara wannan nawa nawa ne wanda suke da yayye suke da kanne suke da yan kwa wadanda suke bakan da farkin da kai kake ko kake da yaya wanda suke da kake da ba bakai kake ba sai da lokacin da kake musu kila ɗan na can saurayi ɗan shekara goma sha bakwai ashirin yana filin ba da biki da gajeren wani ya yi aiki irin na arnan amerika to me mutum ya yi nan yanzu ya yi tuya ya manta da albasa saboda haka dole sai da da'awa kuma da'awan nan dole sai an kisar da ita ka fara dai al fal kuma da'awan nan kowa zai daidai halinsa wani zai da dukiya wani zai kasance zai da ilimi wani zai hada da duka biyu da'awar tana bukatar ka ta kowane bangare a takaice dai da'awa zuwa ga musulunci shi ne tafarkin annabawa tafarkin wanda suka annabawa shi ne tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wanda suka bi wanda duk baya da'awa baya yankurin yada musulunci ko da dukiya ko ta hanyar raba littafi ko kafin ko menene ko wazantar matansa ƴaƴansa da sauransu wannan har yanzu rabi da rabi yake biyu at-tanbihu 'ala al-ikhlasi fadakarwa game da ikhlasi a ina muka fahimci wannan wajen adubu ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga ran kai ba dan ai ba mun ba ba dan akan ni mai kwazo bane a dan mutane su fahimci addini ikhlasi kenan li anna kaseera min an-nas law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nam domin da yawan mutane za ka ko yayi kiraye mutane zuwa ga musulunci da kuma nan take yana kira zuwa ga kai a kai ta ba tare da amfani ba to dole wannan mai da'awa ya kasance ya niyyar niyyarsa الثالثة مسألة أكو أن البصيرة من الفرائض للي إتا بصيرة إنن كان cikin فرلا ababai. abin da ake nufi da basira kuma shi ne ilimi mai amfani to wannan ilimi da ake da'awa da shi farkon kalmar ilimi zai sa ma ilimin musulunci da ba, amma zai haka kuma ilimin sanin halayyar jama'a da zai yi da saboda akwai lokacin da za ka san qur'ani ka san hadisi amma kuma baka san mu'amalar mutane ta yau da gobe ballan ka san sai na da musulunci da dan annabi ya bi salo daban-daban akwai waɗanda ya mutu al-hikima wanda hikima waɗanda ya kiransu da hikima daban akwai waɗanda suke bil mau'izat da hasana wannan su kuma daban akwai waɗanda suke bil mujadala wannan kuma daban akwai waɗanda da kyauta waɗannan kuma daban akwai waɗanda suke bil ta'alim bi qulubihim da suka dan su waɗannan daban akwai waɗanda annabi rinka albishir da da filin yaki yace duk wanda ya kace kafiri to duk abin da yake jikinsa na ɗamarar yaki na ɗamara ta zinariya ta azurfa ko gidan takobi na zinariya na azurfa na shi ne ba sai ya kawo mana cikin gari ba bai ɗauka mun ba annabi da haka dangi zuga sahabbai bai kai saboda ko waɗanda idan wanda ya ga wata takobi mai a gidan takobi mai zinariya to sai da hali <laughs> annabi ya yi irin wannan sallah saboda haka kaga da'awa tana bukatar bin hanyoyi daban-daban ba hanya ɗaya kawai ake bi ba mu ne muke ɗauka da'awa kawai abin da suke bukata wa'azi a Aje nan gura ayi wa'azi Aje nan gura ayi wa'azi Aje je tan ayi latta a je tan ayi latta wannan kashi ɗaya da cikin tsari na abin da da'awa ke bukata da'awa aiki ne ja da'awa mu'amala da'awa ta shi shafi ka ne gaba ɗaya wani ɗalibin hasan liban na suna tafiya a cikin birnin alƙahira suna cikin tafiya sai cikin mota ana tun kama da za a kai daidai da sajjan sanda a bakin titi rana ta na ruwa a hannu ne da dan sanda idan da sai karɓi ruwan ya zuba masa yana da a wani gari a wani gida a ina kai makaranta kamar da wasa a wani masallaci kan wani <laughs> a wani masallaci a tarihin rayuwar ka mutum lokacin da shigarwa musulunci dan nan nan gari musulmi ne amma sai da rere kansa ya rika jin kamar shi ma ran da ya shiga musulunci yace so da dama hasan banna zai tsaya yana hira da mutum ba dan wai ya roke ka wani abu ba dan koyo ba dan ya bude kofa ya samu daman yin magana da kai ya sarwa da yanzu ruwa ya roka ba dai na bukatun ruwan ba dan wannan shine zai sa ya saki dake fara magana yana kan ruwan turu turu ba dai tana magana bi isa wasu da ya kamata ya isa wasu ne ya tafi akwai lokacin da aka zo a Ismailiya za a gina masallaci sai aka tsaya za a gina masallaci aka rasa inda za a gina ana tsanin wani fili wani ya kawo fuloti ya san banna sai ya kawo wani kuloti su da gidan karuwa ya gina masallaci malam kusa da gidan karuwa ya gina kullai bane ba aka gina masallaci ko saboda aka sa lati ka kasuwa ta kalli gidan ka. kullum ana karanta Qur'ani da hadisi da masura kuma sai ya sa waɗansu masu cikin sun je sun je aka wani arziki da daban katin gida sai aka zuwa na koyon karatu a kan faransa aka so kifin aka so sukuru da aka tara a gida ana wazi ana wazi sai wannan zuwa ke tayar da za ta za ta tuba amma idan ta tuba wani zai rike ta ina za ta zauna ina za ta yi gidda ina za ta samu mijin aure da ya zuwa banda ce in dai kin yadda daga yau zo za mu ajiye a gida har ki gama yadda ne ki istibrai a cikin kuma ga aji na karatu kuma za a koya miki da kike dinki kuma za a koya miki tabareta kuma za a koya miki saka da kulu da farashi kuma za ki rinka sa hijabi kuma za ki ta abinci kyauta kafin ki gama istibra'i wata biyu ko wata uku kin gyaru ga duniya ga lahira ta hannu kuma a samu da aure ke aure da'awa ke da mun ta fahimta da'awa amma sai muke fahimta da'awa kawai a zo nan a yi lasta a jina a yi wa'azi a je gudan a yi menene wannan kashi dai bisa ɗari muke na da'awa har yanzu annal basirata min al basira din nan shine suna sanin ilimin addini da sanin halayyar jama'a yadda yi mu'amala da su الرابعة مسألة هدو من دلائل حسن التوحيد كونه كونه تنزيها لله تعالى عن da ke nuna husnul tauhid kyautatuwar tauhidi cewa tauhidi abu ne mai kyau kaunuhu tanziha tauhidi sarkace ubangiji ke da al masabba idan an na kasuwar aiki ne idan mun tafi fassara sai mu fassara al musabba shine zagi to dama su laraba ba a kiran abu da suna zagi sai in ya zanto aibanta ka a akai shine zagi idan kai ba rabo bane wanda ke maka rabo ta zage ka da na kaskanci ne sai wani cewa mazinaci ta zage ka zagi kuma wannan shi ya hada tare da kaza ke an gane ko wani ya zo ce maka marowaci wannan duk zagi ne a shirye an shirye kamata ya maka saboda haka amma dan mutum ya zo ya faɗa maka abin da muka saba faɗa yau mu dauka a matsayin zagi kamar yake kuwa ka wannan ba zagi bane ya tabbatar ma da uba ne ko uba ya ce ya tabbatar ma da uba ne amma ba zagi bane ba ka'ida zagi shi ne kaskantar da mutum faɗin wata sifa da take ƙasa da sifar da ke da ita jingina masa wata sifa da ke kunshe da aibu wadda kuma ba da ita wannan shine mai zagi to kaga jingina ma Allah aibu wannan shi da sake kasance cewa ba shi kaɗai ke gudanar da duniya wajen suna saya shi suna masa abokan tarayya ɗan kan zagi ke nan ya wani mun gane ku tauhidi yana tsarkake Allah ne daga almasabba aibu ko kaskanci alkhamisa mas'ala ta biyar anna min qubihi shirki kaunuhu masabbatan lillah yana daga abin da ke nuna munin shirka kasancewar shirka zagi ne ga ubangiji ma'ana tawaya ke tabbatar da ubangiji as-sadisatu mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha yana cikin muhimman mas'aloli ibadul muslimi anil mushrikina ne santar da musulmai daga cikin masu shirka la yasiru minhum wa law lam yushrik baya kasancewa da cikin su da bai shirka a ina za mu fahimta wannan yace wa subhanallah sai kuma yace mai wa ma ana min al-mushrikeen wannan na nuna musulmi ne san daga ka ko da baya yi to baya zama tare da baki dan yace subhanallah wanda shi kansa ta subhanallah din ai kamar abin nan subhan din nan mafulun mutlaq ne abin da yayi masa nasaba fi'ili ne mukaddar ma'ana usabbihu subhanallah kana nuna dukkan tawaya ta kawo ga Allah dukkan kamala dashi ne to wannan kadai tabbatar da tauhidi ne wa ma ana an cikin sai ka tafi tauhidi ne na subhanallah kun gane ku asabi sabiatu mas'ala ta bakwai kaunu tauhidi awwala wajibi eh farko abin da yake wajibi akan dan adam tauhidi dan ga fa laifin awwala ma tad'uhum ilayhi ta'arifu Allah ya wannan za gane fahimtar mai lissafin mahalari yake awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani ashe da tauhidi yake fara kan ka ta mutum yana fila yayi kabarbari da zikiri da hamdala bayan ba tauhidi abinda sai inda shi ne zikirin sa da hayyar sa da istighfar zai karbi in ba haka ba sai sai ba bai san abin da yake faɗa ba sai sai bai san abin da yake faɗa wallahi ta kaga zikiri yana raya zukata ne istighfari na raya zukata hailala na raya zukata amma yayin da aka yi su aka fahimci su daidai in ba fahimci su daidai ba mutum sai yana yi amma baka ganin tasirin abin da rayuwar su baka ganin tasirin abin da rayuwar su domin sai zan to kamar wasa ka saba da wani abu ne yau da gobe in ba haka mutum ne zai zo kuna hira ne kuma ga shi da kasan su kuna da kai kuna hira ne amma da nan ta hira ilimin har ku tafa to wannan abin da yake bine ne wannan wallahi wallahi to me yake faɗa yanzu hira kuke yi abin da yake datan wurin da bai yanzu wannan jan kwayayen wannan kawai ibada ce amma sai mutum yayi tunda kuma kuna ta hira ku ta duniya wani kuma idan ya zo jaɗin zai yi ta faɗa abin da yake da daban adadin da ya furta da baka baki ne adadin da ya da ba a baki yayi subhanallah sau daya ya tashi jawo banda layi ya jawo guda biyar ko sama da haka da sauri haka ta kai yanzu da me yake nan duk waɗannan ababai suna bukatar fahimta amma sai mutum ya nutsa a hankali to ko mutum zai zo ya istighfari ɗari da safe ya istighfari ɗari da yamma kuma ya je fita kasuwa ya ci wani yanzu ya fahimci me faɗa duk inda istighfari take ba tare da tuwa take ana yin istighfari bayan an yi an tuba wato kai na dama kan abin da kai da yanzu sai kike cewa na tuba kuma a yaka mun ta aka mana da shi haka da ne da gobe ta sake yanzu na ke da rashin karanta kike bukata a yaka kine istighfari talabul maghfira ba ka talabul maghfira sai kai dai daina laifi to baka daina laifin ba kuma kana yin istighfari dari da ni zama in ta ta kuma za ka duk inda kaga an kawo istighfari ta kadai tuba na cikin sa inda kaga an kawo tuba shi kadai cikin Qur'ani istighfari na cikin sa shi ake hada su a wani wurin su da gaba daya wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatikum mata'an hasan ila ajalin musamman wa yutikum min al-istighfar ma tawbatar in kaga an kawo istighfari shi kadai ba tare ba wannan tuba na ciki ko a kawo tuba shi kadai ba tare da istighfar da ba na ciki saboda an hana ta aure da yawa wani da an gane annahu يبدأ qabla kulli shay'in hatta salat الثامنة مسألة تقول أنه يبدأ به mai da'awa zai fara da tauhidi kabla kulli shay'in kafin komai hatta sala har sallama tauhidi ya fita muhimmanci التاسعة مسألة تترى أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله wato ma'anan shahadatu Allah ila ila Allah shine tauhidul lahi kenan kada da Allah al-ashiratu mas'ala ta goma أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها تأيوا mutum ya zanto yana cikin da aka bai wa littafi amma bai san abin da littafin ya kunsa ba ko ya san abin da littafin ya kunsa amma baya aiki da shi da haka yana bukata a kiraye shi kaga yanzu ahlul kitab ai masu littafi ne na taura da linjila amma su kansu an ce kuma a kiraye su saboda in ma ba san abin da ke cikin littafin ba minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani wa ilhum illa yazunnun in ma sun san abin da ke ciki ba sa aiki da shi kaga dukkan su ne suna bukatar mai kira sai wannan ke nuna musulmai kansa ana kiransa zuwa ga ƙara riko da musulunci الهادية عشر مسألة تقوم التنبيه على التعليم بالتدريج إذا كانوا كوير وكان بمتعلم متاكي متاكي gama da kaza sannan kaza sannan kaza wannan cikin hadisin mu'az ibn jabal ya fara da kalmar shahada sannan sallah sannan kaza sannan kaza الثانية عشر مسألة تشابه البداءة بالأهم فالأهم إن ذاك بمتاكي متاكي فكما ذاك فارة مبني مهمتي سنن مي بيمتا سنن مي بيمتا ba da aka sai ka bi mataki mataki ba sai ka dauko da abin da ba da muhimmanci sannan ka wanda ya girma sannan bi masa nan bai masa mutum na ayyukan sako da yawa ga bid'a ga shirka ga na ga fashi da makami ga tata farkon abin da zaka fara hana shi ne shirka daga nan sai ka bi wani biyu shi ne bid'a daga nan sai ka bi wani biyu shi ne fashi da makami daga nan sai ka bi wani biyu shi ne zina sannan ka makata idan ka gulla jeri tana kasan waɗannan gaba amma idan ka zo mutum na shirka sana na bid'a sana abin da zai zo ka fara masa wasiya kan tata yanzu ya fara ta in ya dani ta sai yanzu ta riba ka me ya ribar da kake ba abin da ka yara yana da yana jirkan yana eh, abin da jirkan ba abin da ba abin ba ta ribar da kake wallahi dai yana to saboda haka sai ka fara da babban abu ke asalisa ta ashar mas'ala ta goma sha uku masrifu zakati an nuna mana inda ake wadanda ake bai wa zakka so ake ba zakka al-fuqara to sai dai al-fuqara ko ne ake ba wal masaki wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum azwa kasan abinda da ba nan an faɗi wani bangare da daga cikin su ba a faɗi sauran ba الرابعة عشر مسألة تشاهد كشف العالم الشبهة عن المتعلم للي مالمي يياي دكا ولده دي تفهم يدوكا ترك وجنسا أين ذا هو فإن سنة أسكن بابي da yace da mazu innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwal ma dan saboda idan yace da kira zuwa ga musulunci kila zai fara da sallah ko ya fara da zakka sai annabi ce a a ga abin da zaka fara in ka san talibi bai fahimci abu sosai ba sai ka fara faɗa masa da abin da kake so ya fara الخامسة عشر مسألة تقوم شابير النهي عن كرائم الأموال إن أنت فتت زكاة بها من يمن يما سسادا Mas'ala ta السادسة عشر مسألة تقوم شاشدا اتقاء دعوة المظلوم أطلتي الدعر وان ديكي أنزل saboda Allah na karban ta kai tsaye asabi ta ashar matsala ta sha bakwai al ikhbaru bi anna halatu hujabu labari da annabi ya bayar cewa addu'ar wanda aka zalunta ba a yi mata hijabi ba a hijaban ta الثامنة عشرة تقوم شاتفت من أدلة التوحيد ما جرى على سيد min وسادات الأولياء eh, wal ju'i, والجوع والوباء abin da ke nuna tauhidi abu ne mai tsada wajen tabbatar da shi sai an wahala shine abin da ya gudana da shugaban shugabannin manzanni wa sadatul awliya da shugabannin waliyan Allah idan an ce shugabannin waliyan Allah ba annabi kenan sune shugabannin waliyan Allah duk wani wali a bayan sa yake an gane ko to wannan mun fahimci irin abin da ya shafe su na wahalhalu min al-mashaqqa na wahala wal ju da tsananin yunwa amma wannan abin da ya ne ba hadisin da ya kawo ne yakin Khaibar da ya kawo cikakken da bayanin da wadansu ruwayoyi za mu iske yakin haibar an yi cikin wahala an fita ba ku guzuri sosai ma da yunwa amma annabi ya jure sahabbai suka jure duk dan su isarwa da mutane mai tauhidi a ce tauhidi abu ne mai tsada wajen isar da cikin kuma sai mai wahala tun daga annabi shugaban manzanni amma ya sha wahala ga Ali na biyu Talib ciwon ido da komai ya nuna kenan tsada ta aure a cikin sha wahala wajen isar da musulunci an gane ku walwaba alwaba shine kamar annoba sun karwata annoba wannan ya faru ne lokacin annabi bin abi talib hatta ta ta ashar mas'ala ta goma sha tara qawluhu la utiyanna rayata ilak da yace zan ba da tuta har faɗi zuwa ƙarshe alamun min alamin nubuwa wannan mun fahimci akwai alam daga cikin alamin nubuwa wato alama ce daga cikin alamomin annabta al-20 mas'ala ta 20 tafluhu fi ainihi alamun min a'lamiha aidan tofin da annabi a idanun aliyu kuma ya warke wannan ma alamu ne na annabta al-hadiyatu 20 mas'ala ta 21 fadilatu ali radiyallahu anhu falalan ali bin abi talib Allah ya kare ta gare shi da aka ci zaba da ga wanda yake san Allah da manzansa Allah da suke san sai aliyu ne to shine ibn taymiya ke cewa wannan shine babbar hujja akan annawasib annawasib wani bangare ne da ba sa san ahlul bait a cikin ma har suna la'antar Ali bin Abi Talib daga cikin su akwai khawarij yace wannan hadisi da musu raddi duk ko sun ki ko sun so Ali na da falala yace to amma abin nan da Allah ya tabbatar ma abin nan da Annabi ya tabbatar ma Ali bin Abi Talib shine abin da yake tabbatar da kowane mummuni mace ko namiji a zamanin Annabi ko a bayan zamanin Annabi Allah da manzon sa yana son da san Allah da manzon yake amma a ayyana mutum ɗaya to anan falala take yanzu duka mu cikin taro ne ba tabbas ina sa rai kana sa rai kuma Allah ya ce yana san kowane mummuni yana san mummunai ya ayu ladina amanu man yasadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allah bi qawmin yuhibbuhum wa yusifunahu azillatin alal mu'minin ayyatin alal kafirin an bude a cewa ya ayu ladina amanu yanzu kowane mummuni ya iya shiga cikin nan ya tare amma samun tabbas cewa wane da wane wannan sai in nafsi ya tabbatar in ba haka ba kowa ya shiga cikin taro ne kawai to a ware annabi daga cikin taron sunan farlan in ba haka ba asalin su farko da mun ne yana ga wani ma giya ya ya samu wannan hadisin da cikin bukari na imar abdullahi imar wanda za a yi masa bulala ya sha giya a yi masa bulala kuma gobe ya sake sanya a kawo shi da ran sun hafi cikin an Allah Allah wadaran wane kullum sai ya giya a masa bulala kuma baya daina sai annabi su kudin da nan kaga tabbatarwa da wannan mutumin wannan wani abu ne daban wanda in ba ta hanyar wahayi ba aiki wannan ya nuna da musulmi baya kafirta idan ya aikin sako in ba haka ba da annabi sai kyale shi da wannan gona abin da ban sai ya sake sako magana ta sake sako ma fito ne الثانية والعشرون فضل sahaba. falalan sahabbai fi daukihim tilkan lailata ta yadda sahabbai suka kwana a wannan daren suna tattaunawa cewa wane ne suna taka ciki kowa na kokarin a ce abin shi zai sama wannan ya nuna suna kokarin idan falala ta zo kowa na kokarin ya samu wannan wa shuguluhum an bisharat al-fatih har ma sun manta da bisharar da aka musu za a ci a'a yanzu kawai suna kokarin waye wanda yake dukkan Allah wa rasuluhu wa dukkan Allah wa rasuluhu in ba haka ba da ya kamata su tikaltu cewa gobe za a bude kai ba kuma akwai sinadarin da a wurin kasa da wanda babu irin da wajen haro dan har ma Abu Hurairah ne waye ke cewa ban fara koshi ba sai da aka bude ba. koshi dai mu ji mu wadata da abinci ba fara yin mu ba sai da kai ba saboda wurin noma da mai dausa ya da ya kamata su shigalci cewa gobe za a bude kai bar za a samu kuɗi to amma ba wannan suke ba suna son menene yuhibbul lahu rasulahu wa yuhibbul lahu wannan kin da fallan sa hafa ka inda mu ne yanzu gobe a ce za a kare daular America ta zanto ganima ga al'ummar musulmi kwamfuta da kongo da komai da komai to ai da mai tunanin dm tsanan wace ce kowa daban-daban الثالثة والعشرون مسألة عشرين الإيمان بالقدر لوصولها لمن لم يسألها إيمان بالقدر wannan a ina za mu fahimci wannan li ha liman lam yas'alaha ta yadda abin da ke nuna komai Allah kadara ka zai gudana da annabi ce gobe zai ba da tuta ga kaza kaza kaza kaza sahabbai da suka roba su samu ba sai wanda yake zaune a gida aka ta kira wajen a baki kaga kadara ta riga fata kenan wannan na nuna imani da kaddara li busuli hali man lam yasalaha dan falla ta tabbata ga wanda bai yi yunkurin samun ta ba wa man iha amman sa'alaha aka hada wanda yayin yunkurin samun ta الرابعة والعشرون مسألة عشرين دهدو الأدب في قوله على رسلك النبي لا نون الذي ta ياكي ليس dan za a yaki a hankali ake tafiya الخامسة والعشرون abinda ake nufi da bi a hankali in ya gama ayi gudun ayi amma a lokacin da ya dace ayi gudun a lokacin da ya dace a kai farmaki ba ya kawai a tawa ana yi har su zuga abokanan da ba su gane tanadin su gane karfin su الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال أشياء أنا فارق كلام مثلا زوا كمسلم سنة كافون بي ياكي السادسة والعشرون مسألة عشرين دشدا أنه مشروع لمن دعو قبل ذلك أنا إيه شرع أنه مشروع لمن دعو قبل ذلك ana shar'anta jihadi ga waɗanda aka kiraye su tun kafin a zo a yake su in an taɓa kiran su da to yanzu ba sai an jaddada ba a iya zuwa a kai musu farmaki ba kuma duk lokacin da muka je a kasar kuma za mu je cikin tsarin wani a'a na farko da aka yi wadanda as-sabi'atu wal 20 ad wata bil hikma kira zuwa ga musulunci ana yin da hikima li qawlihi akhbirhum bima yajibu yake ba labarin abin da yake zama wajibi as-sabi'atu wal 20 al-ma'rifatu bi haqqi al-islam bi haqqi Allah fil haƙƙin cewa a cikin musulunci shi kadai furta shi da baki da faɗin kalmar shahada wannan kuma sai ka gane haƙoƙin da suka rataye da kai dan gashi lokacin da dan suka fita kalmar shahada suka hana zakka Abubakar zai yake su Umar sai zakka yake suna cewa la ilaha illallah gashi kuma annabi ya ce idza qalu ha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum sai dai karanta hadisin ya ce illa bi haqqiha yace wa zakatu bi haqqiha dan haka dole sai mun yake su akai da karshe aka ya aka yake mana yin zakka kun fahimci wannan التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد لا دا تكي تبتا كتكم a متن دي شريو حننسا دي دي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هو النعم تو ما تكي wannan lada tana tabbata ga wanda ya shigar da wani cikin musulunci ne ko tana tabbata ga wanda ya tsire da wani musulmi har zuwa ga wani aikin alheri ka tsire da shi daga sako zuwa ga tuba hadisin ya nuna ga wanda ya shigar da wani musulunci amma idan ka tsire da wani a musulunci dan da'awa guda biyu akwai da'awa da'awar ta tabligh akwai da'awar ta irshad da'awa ta tabligh ita da musulunci mai wanda ba da'awa ta da musulmi ne amma ba da to dan suka ce da ta wannan sayarwa wannan na da wanda yake da musulunci to dan wannan dan ba da kida amma bai kira din ba الثلاثون مسألة ثلاثين الحلف على الفتية أشياء إن ذاك بعد فتوى يا أهل تكيرن سواء باقومي كتير والله يوبنتي كذا شيء كذا وده بانه dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'uti yanna raya rajulan wannan mun ce akwai alƙasam gashi kuma karbe ce wallahi na an yahdi Allahu bika rajulan wahida kaga nan rantsuwa ce ba tare da annabi wannan abin da zamu iya faɗa kenan yanzu amma babin yana buƙatar tsarin wadansu bayanai da lokaci ba zai da ba zuwa ba insha Allah idan muka yi bayanan a mako na kuma sai mu dora assalamu alaikum sai kuma da rinka yi su rinka shafin karatun da aka yi kai tsaye wai kasance ko da ba a cikin karatun suke ba to suna da alaka ta wani bangare da shi karatun wannan yake mai nuna alaka tsakanin kyautar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa ɗaya daga cikin mawaƙan nan guda uku na zamanin su. wannan yana jin satin da ya wuce lokacin da muke magana a kan waƙa da cewa bai halatta wani mutum ya mai da waƙa da kiɗa ya zama suna ba ko bai halatta ba ba ma wannan mun sha yin bayani bambanci tsakanin waka da muka sani mu a Hausa ba bambanci tsakanin wake da waka galibi duk muka ce musu waka waka ta ta mu ce mata waka in furaji mu ce mata waka ba amma a larabci akwai bambanci waka ta ta ba waka ba a ce mata ajiyar. kamar in furaji aka ce mata ajiyar ne haka wakokin Aliyu Akil ne ko Akil Aliyu irin na hikimomin nan da fasaha duk wannan ana kiransu ajiyar ne wato irin waɗannan yin su baya zama haramun amma wakar da muke magana akan haramcin da sarara ita ce waƙar da ta haɗa kiɗa da waka irin da su shata su dan koyar da su wanda annabi ka ce ya bashi wannan jikar yanzu kawai za mu sallama maka ne mu ce ya bayar da amma ba haka muna son ka kawo hadisi amma mu sallama akan ya bayar wace irin waka yayi irin waka da ce ta su dan koyar ko kuma abin da ake kira suna ajiyar kaga shi ne Ina tun daga nan gurin ta ga an riga an ta bambam wannan alafar da sai hadisin riwaya wannan yake cewa a satin nan da ya gabata an ce ba a karanta suratul yasin ko kuma gurdun suratul yasin da halatta ba a karanta shi saboda dalilan da aka ambata a wancan karatu to amma idan mutum ya ya ga dama ya karanta suratul yasin ya haka ya da Allah wata bukatun ba tare da ya yi kullum da su yin sauko suke yi ba ya halatta ya halatta suratul karamar da Qur'ani mai girma ai da wasu lida karatun ya halatta a kebanta wata sura da ita kadai to shine ba yadda ba wannan ke cewa akwai abubuwa da suke gudana a bakunan mutane suna yawan faɗa maganganun su shine ke ta kai masa bayani a kai ya zana su kamar haka yace cewa an yi duniya da lahira da manzon Allah wannan mun shayin magana akan ni da malam Abdul Abdul kai hakuri ba zan sake mai tashi sai dai ka nemi kasatan da a yi na biyu wai Allah ce tafi in taimake sai dai in muna nufin tashi in taimake ka ma'ana kai wani yunkuri kuma ubangiji ya baka agaji wannan zamu iya cewa umuman Allah ya yi umarni da al dogara da yunkurin ka ko aikin ka na kai kadai kuma wannan Allah ba zai taimake ka dole sai ka hada ka aikin kana yi da ka zuciya kuma ta kanka sai tana jiran taimako daga Allah wannan ya halatta wanda yake cewa wai dukkan laifi abin gafartawa ne mutukar dai mutum ya lizanci zikiri dukkan laifi abin gafartawa ne in mutum ya duba haka dukkan laifi in bai shirka ba abin gafartawa ne idan Allah ya ga dama wannan ita ce magana wanda ka'ida ta ilimi za ta lamunce ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a duk wanda ya laifi kuma ya istighfari kuma da mun ce istighfari sai ka hada shi da tuba to wannan Allah na yafe maka aulai ka fadin Allah sai atihim hasana amma ya sai laifi kuma yana zikiri kamar yadda wadansu tuba bayan suke faɗa da rubansu sai ka abin da aka inda ana salati da nabi inda ana salati da sayyidina rasulullahi alaihi safa saba sayyidina rasulullahi kuma da ya mai masallaci kun kira ce an shiga wannan ba ita ce hanyar mai duk wanda ya faɗa maka haka ya hayin ce ka kuma wallahi ba kaunar kai ke kuma ƙarya ke maka dan abinda annabin ya zo da shi shine wa anin tasbiru rabbakum thumma tubu ilayhi kuma sai mata al-asr ila ajalin musamman wa yuti kullu bi fadlin fadla ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين abin da Abinda annabi zo maka da shi kenan ka tuba sai Allah ya karba amma bai ta yi zikiri ba ta ya kai ma zunubin ka zikiri ibada ce mai zaman kanta ba ta da alaka ga yafi zunubi shi kadai ko ka ce yana daga cikin koran annabi ya ce kai ta yin zikiri kuma kana sako saboda zikirin haka suke cewa wai akwai salatin ma da za a baka shi asali in baka zunubi ma to ladan ka zai cinye tsafi su bai suna faɗa ɗaliban su ko bakan dame yan salati bakan dame yan zikirin da in an baka to lalle ne sai kana zuwa sabon gari kana dan kasar in ba haka ba duk sai kinye ma irin kiyamul lailin da kake yi da abin da dinka saboda ai wallahi da wallahi ke ta zaga mutum yana wannan abu yana yana bin tafarkin ta sau amma yana kowace irin barna yayi ha'inci yayi yanzu ka je na gurin abin mamaki a daidai bakin plaza sinima daga nan ba ta in za ka shiga cikin fage za ka je ka kafin minti da aka yi yan birni ke taruwa tun da al'adun an fara taruwa tun da motar kasai ta zuwa to da zarar an yi magariba sai a shimfiɗa kyalle a yi zikiri a yi menene a yi kin zikiri a yi wazifa to ana gamawa a wannan shimfiɗar a wannan dandamalin da aka yi aka shafe da suminti kuma a nan za a zama da karo a nan gurin ko kunya babu ko a duk kunyar Allah a canza jin fadar inda sun yi da suke nan suka ibada ne su ji kunyar Allah su canza jin fadar su canza wurin amma duk a wuri ɗaya ake mani to su kuma mummunan koyarwa da malamai suka ba su wai idan ma wai kana zikirin baka sako to zikirin zai cinye maka ladan ka gara ka rinka sako dan zikirin ya zama abin da wannan fito na fito da Allah kenan mutane ya kafa magana su daga waya ce waɗansu kuma sukan ce a hausa an aike shi amma ya dawo hannu rabana ina zama abin da hausa su ne ya dawo hannu rabana ya dawo hannu ba sun faɗi wannan ne saboda sukan ce saboda rabana kan addu'a ce mai addu'a kuma ita daga hannunsa ba komai a ina hausa ce kawai ba wani taimake ka kan su kafa hujja da guru da laya cewa Allah ce ta ce taimake ka wata guru kuma dan Allah ta ce ka kai laya sabab da Allah ce kai riko da shi akwai sabab wanda yake an halatta maka wanda ba halatta maka dukkan sabab din ba halatta maka ba halatta maka kai riko abu na karshe wanda yake ya ga wani na ta ya ta karanta zakura yana kawo hujja da ita dai ba da annabi dauda ba za a gane sayarwa bakin ko a kasuwar kurmi wani littafi an rubuta shi da rubutun kuma da ta ba da annabi ka samu waye ya rawaito maka waye sanadinka dole da sai da sanadin مكلفا لم يرتك fiskan wala karma muru'atin wala muhaffala فإن in ka samu wannan كاكي yanzu ke ta lokacin jahiliya waye zai fita wannan ضابدي yanzu to adali yanzu to zabidi musulmi yake zai zama a lokacin ma tukuna to bai zama ba ina kake da sanadin da wannan ya kawo cewa wannan zabura wannan ba zabura ba ce ko waɗansu ne suka rubuta don su hargitsa a mutane tunani tsoratar da mutane da sauransu dama mutum biyu addini illa in ma jahilin da yake son addini littafi yanzu wanda za a ce wani annabi ne da aka bai wa qur'ani ya shafe